Bayan wasu shekaru, Allah ya gwada Ibrahim ya ce, Ibrahim, ka ɗauki ɗanka wanda kake ƙauna wato Ishaku, ka tafi ɗaya daga cikin dutsen da zan gwada maka, a can za ka mika shi hadaya. Tun da sassafe, Ibrahim ya ɗauki ɗansa Ishaku sun tafi. A kwana na uku, Ibrahim ya hangi wurin daga nesa, a hanyar su ta tafiya, Ishaku ya tambayi mahaifinsa, Baba, ga wuta ga itace ina abin haɗaya amma mahaifinsa ibrahim ya ce allah zai tanada wa kansa abin haɗaya da isa su wurin ibrahim ya shirya wurin ya ɗauko itace ya aza a wurin ya ɗaure hannuwan ɗansa ishaku ya aza shi a kan itacen ya ɗauki wuka ya ɗaga sama sai ya ji wata murya daga sama ta mala'ika ta ce ibrahim kada ka yi wa saurayin lahani domin na san kai mai tsoron Allah ne Ibrahim ya juya baya ya ga ɗan rago ya kamo ɗan ragon ya miƙa shi a ɗaya a maimakon ɗansa sai wata muryar Ubangiji daga sama ta ce hakika kai mai albarka ne zan ko da yake baka hana mini hadayar ɗanka ba zan ruɓuɓɓanya zuri'arka kamar tauraru na sama da yashi a gabar teku ibrahim ya samu wurin suna allah ya tanada ibrahim ya ɗauki ɗansa ishaku sun koma gida